To wannan bidiyon mun yi shi ne a za mu karanto shimfiɗar burucin fuska ta ɗaya da ta biyu da ta uku insha Allah. Kamar dai yadda muka sani ne shi burjin sauro burjin burji ne mai ɗabi'ar turabi sannan shi ne na biyu a cikin jerin burjai. sannan tauraron da yake ɗauke da wannan burji shine tauraron zahara to bayani za mu yi akan macen sauro shimfiɗar burjin ga yanda yake mai littafi yake cewa a cikin matan mata masu eh, burjin sauro ana ana samun irin baƙaƙe ko kuma farare wani lokaci ana samun ma wankan tarwaɗa a cikinsu sannan mata ne da suke son da suka san hanyoyin yin makirci da dabaru kala-kala sun iya makirci da dabaru kala-kala amma wannan ba kuma dukkansu ba ne wannan shimfiɗar burjin ne in muka zo karatun fuska ta ɗaya da ta biyu da ta uku za ku ji su wane ne suke da wannan halin sannan suna da sannan mata ne da suke da babban leɓe kuma da babban hanci masu gajerun wuya ne amma idan idan ta yi lahazar da wata tauraron za ta kasance za ka ga wuyanta yana tana da dogon wuya me karar hanci ce sannan mai tsiririn leɓe sannan tana da kyawun sura tana da saurin irin tana da sauƙin mu'amalar aure ma'ana dai eh, da kuma daɗin zama aure ma'ana dai mata ne wanda suke da irin ni'imar nan ta aure wanda idan namiji ya auri macen sauro gaskiya ba zai so ya rabu da ita ba ko don wannan abin domin ko da ya rabu da ita zai yi ya ga duk kowace hanya ya bi domin ta dawo gare shi e domin suna da daɗin dai wannan abin na aure sannan mace ce da take son ma'amalar aure sosai wannan abin na aure ita ma tana son shi sosai da sosai ma'ana dai tana da sha'awa sannan mace ce wanda take son irin yawanci irin abubuwa wanda shafi ciye-ciye hakan nan da irin tanɗe dai hakan nan irin dai abubuwa dai na ciye-ciye hakan nan kaga suna da son yin wa'innan abubuwan tana kuma da son tulare sannan mace ce da take burge kanta da kanta eh tana burge kanta da kanta irin mace ce wacce idan ta yi wanka ta yi kwalliya kaga ta je ta tsaya bakin madubi ta duba nan ta duba can ita da kanta sai ta ga cewa iya eh, masha Allah eh, tana burge kanta da kanta tana da sha'awar siyan tufafi masu kyawu sosai irin kaya masu tsada hakan nan da sauransu tana da san kwalliya dai sannan mata ne masu haƙuri sosai da sosai suna samun damar zuwa aikin hajji a rayuwarsu wannan shine shimfiɗar burjin kamar yadda mai littafi ya rubuta kenan sannan sai mu tafi fuska ta ɗaya amma kafin nan mun manta mu faɗi yadda ake mutum zai gane wanne ƙuriji yake idan ka haɗa adadin sunanka da sunan mahaifiyarka sai ka cire da sha biyu idan biyu ne ta rage to kana fuska eh, kana ƙurijin sauro ne sannan yadda za ka yi ka gane wace fuska kake idan ka san lokacin haihuwarka da kuma ranar haihuwarka mun yi bidiyo akan wannan za ka iya ka je ka duba sannan idan ko baka sani ba za ka iya haɗa adadin sunanka ne da sunan mahaifiyarka sai ka dinga cirewa da uku uku lamba ɗaya ta yi saura to kana fuska ta ɗayan biyu ta yi saura kana fuska ta biyu idan uku ta yi saura kana fuska ta uku kamar dai yadda muka faɗa dai mun riga mun karanto ƙaddarar rayuwar a baya iya shimfiɗar gurajen fuska ta ɗaya da ta biyu da ta uku ne za mu karanto shi to a gurguje dai fuska ta ɗaya macen sauro fuska ta ɗaya ita ce wacce tauraron rido ya dube ta lokacin haihuwa ana samun wankan tarwaɗa amma kalar ta ta tafi karkata da fari fari hakan nan za a ganta fara ne amma tana da ɗan ba fari sosai ba dai hakan tana da sannan tana da baƙin gashin kai tana da ɗan tsayi sannan me me irin irin ya zan ce ne naman jiki irin tana da kaurin naman jiki hakan nan tana da eh, tsawon wuya sannan mai kyawun fuska ce da kyawun idanu tana tana da zurfin tunani da kuma cikar hankali sannan tana da ƙwarewa a gurin sana'a Eh, tana da ƙwarewa gurin sana'a sosai irin mata ne wanda ita duk sana'ar da take so ta koya ko kuma idan ta ga ana yi a gabanta ko da sau ɗaya ne sai ka ga cewa ta riga ta ɗauka ta haddace wannan abun a za ka ga ta fara wannan sana'ar kuma sai ka ga Allah ya ɗaukaka ta a wannan ɓangare na sana'ar da take yi tana da sauran haddace abin da ya shafi sana'a kenan. sannan ana yi mata hasada a rayuwarta sannan mutane da dama <clears throat> mutane da dama na yawan mata ana yawan magana a kanta sannan ko in ce irin kasafi hakan nan abinda bata aikata ba a ce ta aikata a rayuwarta sannan suna haɗuwa da jarabawar rayuwa eh, abin da ba su aikata ba kenan sai ka ga an ce sun aikata amma dai daga ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yana kubutar da ita ana ji mata tsoron wata baƙar mace ko wata mace da take nan baka to za ta saka ta gaba to idan ita kuma ke mai burjin sauro idan baki dage da dafa'i da addu'a ba ita wannan bakar matar burinta shine ta ga ta lalata rayuwarki ta hallakar da ke dai a taƙaice wani lokaci tana za ka ga mace sauri fuska ta ɗaya a wani lokacin za ka same ta mace ce wanda take magana da sauri sauri za ka ga tana magana da sauri sauri sannan ba ta tabbata kan hali ɗaya eh ba ta tabbata kan hali ɗaya idan ka ganta misali tana abubuwa marasa kyau to zuwa gaba za ka zo ka same ta ta daina wa'innan abubuwan da take yi na mara kyau sannan tana da gaggawa akan abin da take so ko kuma abin da take so ta aiwatar kenan za ka ganta za ka same ta mace ce mai gaggawa a rayuwarta sannan manyan mutane da shugabanni suna son yin mu'amala da ita tana da tana mallakar wata sana'a wacce sana'ar irin ta hannu ce wannan sana'ar ɗin kuma zai wadace ta har ƙarshen rayuwarsa sannan mai littafi ya ce ba ta mutuwa sai cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai shine dai fuska ta ɗaya sai kuma fuska ta biyu da ta uku to sauro fuska ta biyu ita ce wacce tauraron kamar ya dube ta lokacin haihuwa ana samun farare a cikinsu sannan ko in ce mafi yawancinsu farare ne sannan suna da tsayi madaidaici masu kaurin jiki ne su ma sannan mata ne masu surutu suna da surutu sosai sannan ba sa zama guri ɗaya suna da yawace yawace kenan suna da kyawun sura E, mata ne dai masu kyawun sura ɗin nan sannan idan wata yana lokacinsa na lokacin da eh, wata yake kasancewa da haske to za ka ga fatansu yana ƙara kyau kai hatta ma jikinsu za ga ya ƙara kyau ya ƙara haske idan kuma wata ya fara irin ƙarewa ya fara dishashe wannan, to su ma za ka ga abin yana nunawa a fatarsu za ka ga yanayin fatarsu ya canza tana da alama a fuskarta ko kuma a kafaɗarta wannan alaman zai iya ya kasance ko tawadar Allah ko tabo kamar yadda muka saba faɗi mai ƙaramar baki ne Ana ita ba ta da babban baki mai kyawun idanuwa tana da saurin fushi da kuma saurin sauka eh tana da saurin fushi da kuma irin saurin sauka irin mata ne masu saurin fushin daga baya kuma tana idan ta yi wannan fushin ta sauko abin da za ta iya ta aikata a lokacin da ta yi fushin nan to daga baya idan ta zauna tana nazari akan wannan abin sai ka ga tana nadama me yasa ma ta ma aikata wannan sannan ma mene me yasa ma irin ta shiga wannan a ranta ya ɓaci idan ka zauna da ita wato zama ɗaya za ka yi da ita a rana ko kuma a lokaci ɗaya ko da baka taɓa sanin ta ba to amma idan har za ku zauna ko ɗan yi taɗi da ita to insha Allahu za ka san dukkan sirrinta saboda yawan surutunta eh za ta gaya maka komai a taƙaice dai ma tana da saurin yadda kenan da mutum don wanda baka yadda da shi ba ba za ka zazzage masa sirrinka ba sannan tana da yawan bacci da kasala da yawan mantuwa tana da kuma manyan mazaune ma'ana daga bayanta kenan suna nan manya ne take suke zama tana da kuma yawan ciwo tana yawan ciwon mura kenan tana fama da ciwon mura musamman ma idan wata yana da cikar girmansa irin kamar daga wata sha uku sha huɗu sha biyar ɗin lokacin da take da cikar haskenta da komanta to tabbas suna fama da mura mafi yawan yaran da za ta haifa malamin ya ce ah, mata ne tana tafiya daga bayanta kenan za ka ga suna irin karkaɗa nan hmm, irin mata ne da yawan da za ka ga ba wai da gangan ba ne ba kawai yanayin halitta ne za ka ga bayan nata baya zama guri ɗaya za ga tana tafiya yana mommotsawa mata ne mata ne kuma irin mutane da dama irin sun zauna da ita ko kuma in ce mutane suna son zama da ita ana jin daɗin zama tare da ita sannan ana ji mata tsoron faɗawa ko in ce faɗuwa daga abin hawa irin mashin mota ko kuma wasu abubuwa irin na hawa doki ne jaki ko kuma wasu abubuwa irin dai na hawa ne ana ji mata tsoron faɗawa daga cikin wannan abin domin yana daga cikin ƙaddarar rayuwata amma addu'a yana iya canzawa sannan ana jiye mata tsoron asiri daga manyan mutane da kuma masu kuɗi eh ana ji mata tsoron irin manyan mutane masu kuɗi ko kuma masu faɗa a ji za su iya su mata asiri asiri ba don komai ba don sabida su mallake ta irin ta zama matarsu ɗin nan saboda yanayin siffarta da muka lissafa idan ka duba ai kyakkyawar mace ce to ana iya mata asiri domin a mallake ta wannan fuska ta biyu kenan sai mu je fuska ta uku kamar yadda muka faɗa ne a baya idan kana so ka san wani fuska kake ko kike bayan kin haɗa adadin sunanki da sunan mahaifiyarki sai ki cire da uku uku idan uku ce ta yi saura daga ƙarshe to kina fuska ta uku ne amma idan kin san ranar da aka haife ki da kuma lokacin da aka haife ki shi ya fi inganci matan sauro wanda suke fuska ta uku mata ne wanda tauraron su har ya dube su lokacin haihuwa ana samun baƙaƙe a cikinsu a cikin wannan fuska kenan ta fuska uku ana samun baƙaƙe eh suna da kuma kaurin leɓe masu irin tsawon ƙafafu Ƙafafarsu yana da ɗan tsawo sannan yawancinsu sirara ne ma'ana ba su da jiki masu kyawun diri ne da kuma tsayuwa masu kyakkyawar fuska ne suna da kyawun fuska mai kyawun gashin gira gashin giransu yana da kyau da kuma irin yalwa haka nan gashin giran ido kenan wani lokaci tana fama da ciwon ido sannan ita ma mace ce mai ni'ima sosai ni'ima irin ta auratayya kenan sannan su ma suna da manyan mazaune ko da sun kacance siraran nan ne amma akwai irin abin nan da mata suke kira irin su hips ɗin nan da sauransu to suna da shi tana da kuma sha'awar aure tun tana ƙarama irin mata ne wanda za ka ga da za a ba su zaɓi a gida lokacin da suke tasowa balaga makaranta ko aure za ka ji ta ce aure so wannan matan sauro fuska ta uku suna ɗaya daga cikin irin mata masu irin wannan halayyar mafi yawan yaranta da za ta haifa mai littafi ya ce maza ne sannan ba ta sauka da wuri idan ta yi fushi ta da dan fuska na biyu idan ta yi fushi ita tana da saurin sauka ita kuma wannan ba ta saurin sauka amma ita ma daga baya tana zuwa ta ta yi nadama a fushin nan da ta yi sannan ya ce cin naman shanu da gyaɗa eh, yana cin naman shanu irin kawai a dafa naman shanu irin a ci shi shi kaɗai ko kuma gyaɗa to yana haifar mata da yawan faɗa akan abin da bai kai ya kawo ba irin haka kawai ka ga abin da bai kai ya kawo ba za ga ta fara faɗa hankalinta ya tashi so yawan cin naman shanu da kuma gyaɗa da wake haka kawai ki dafa wake ki kama ci ko kuma gyaɗa ba haɗa shi da wani abu ba misali da naman shanu haka shi ma kawai to yana haifar miki da irin yawan yawan yin faɗa hakan nan akan abin da bai kai ya kawo ba tana samun arziki tun tana ah, ƙarama kenan tun tana tasowarta take samun arziki amma idan ta kai rabin shekarunta ma'ana rabin shekarun da za ta yi a duniya tana shiga wani hali na sai a hankali ma'ana za ta iya faɗawa irin a wani jarabta ta yanayin samun ta yi ragu ko kuma wasu abubuwa makamancin haka maza na cin kuɗinta sannan tana da saurin tana da maza na cin kuɗinta sannan tana da tarin maƙiya sannan har cikin gida ma'ana har mutanen gida kenan irin mata na gida kenan irin ko ƴan uwanta ko dai dangi hakan nan mata suna adawa da ita sosai da sosai ta nemi maganin kambun baka domin kambun baka zai iya yin tasiri a rayuwarta wannan shi ne karatu a kan shimfiɗar biriji da kuma fuskokin burujin macen sauro kamar yadda muka faɗa a baya mun riga mun karanto ƙaddarar rayuwa idan ba manta ba a gida gidan ƙaddarar rayuwarsa akwai inda muke cewa a gidan aurenta in so samu ne ta yi aure nesa da gida so sabida yawanci irin yawanci maƙiyanta dai mutane ne na gida ko kuma in ce dangi ko kuma in ce na kusa da ita so wannan shine karatu akan burojin macen sauro idan kana so idan wannan shine farkon bidiyo na macen sauro da ka ji namu ka duba bidiyon daga farko farko bidiyo da bidiyoyin da muka yi in ka shiga cikin channel din za ka samu kaddarar rayuwar macen sauro insha Allah kar a manta dai idan wannan shine karanka na farko na zuwa wannan gida kar a manta a mana subscribe sannan cikin ikon Allah mun samu an yi mana monetizing ɗin wannan YouTube namu sannan ma'ana kenan ana ɗan biyan mu wasu abubuwa ɗan kaɗan wanda YouTube take bamu to amma hakan ba zai samu ba har sai idan sun sako talla ka yi haƙuri ka kalli tallan ki ɗaya to ma sai su bamu wani abu amma daga sun nuno talla idan ka tsallake shi to mu ma mun rasa kenan so ina tunanin a tsaya a kalla bidiyon ko kuma in ce wannan tallace-tallace da suke nunawa to hakan yana nuna irin an ɗan ba mu gudunmawa kenan akan abin da muke assalamu alaikum wa rahmatullah